wato zaituna gaskiya lamarin aurenki da mai nasara din nan ban ji daɗin abin da ya faru ba abin ya tsaya min a nan kutukutu ban ji daɗin abin nan da ya faru ba ba mai isa mun aiwatar da abin da Allah bai rubuta faruwar sa ba ba komai wallahi shi yasa nake son ki saboda kin yi da darra kuma kina da tawakkali sannan kuma kina da hankali kina da ganewa an daga zuwan ne ko kuma an fasa baki daya gaskiya ba daga zuwan akai ba zaituna sorry to say gaskiya mai nasara ya fasa aurenki wallahi wani matsala ne ya taso ba za mu iya kaurace mata gaskiya ne wata matsala ce ta taso wanda ko ki in kika ji gaskiya sai abin ya dame ki da haka gaskiya zai tuna kawai ki yaƙuri auren ki da mai nasara ba zai yiwu ba <sighs> masha Allah Allah na gode maka wannan gaskiya ne Allah dama shine abin godiya kuma Allah ake ba wa zaɓi Allah dama kai na baiwa zaɓi tunda wannan ba zaɓin ka bane ba Allah ka kawo min ka. Amin Allah Allah ya kawo miki miji na gari wanda zai aure ke kula da ke. Wataƙila Allah bai kaddara aure na da mai nasara ba. Gaskiya dai kan amma ki yi haƙuri kin ji? Ki yi haƙuri zaituna amma abin ya dame ni gaskiya abin da yake ɓata min rai ma gashi an sa ku jira kun dafa abinci ta safe kuna jiran su kuma ba su zo ba sai daga ƙarshe maran ta zo tana gaya miki an fasa. Jesus! Jesus! To ta faɗa miki dalili? To kin ji zai tuna mamanki tana tambayan ki wai da Maryam din ta zo ta faɗa miki dalilin da yasa aka fasa auren? A'a, ta ce ita ma bai faɗa mata dalili ba. Kawai dai a bana hakuri. Aure na da shi ba zai yiwu ba. Gaskiya ne wannan sai dai a baki hakurin kuwa don haka ke ya hakurin. To ana baki kika nema a zuwa auren ba. Kwarai kuwa daman zai tuna bata san komai ba su suka zo har gida suka same ta suka zo auren aurenta da ƙarshe kuma gashi yanzu sun zo sun ce sun fasa. Ba komai. Bari in je in samu Alhaji in faɗa masa. na sai yanzu ya rara daga masallaci ni fa abin ma ya daure mun kai ba ma san dalilin da yasa aka fasa auren nan ba ko na ba aka faɗa akan zaitunan uhu kuma ba zaituna mutum ne kirkice ba ta da wani matsala wani lokacin akan kirkiri maganar da baka san da ita ba sai a faɗa domin a ɓata ka wannan gaskiya ne zaituna ki ya hakuri kawai komai zai wuce saboda ku ni nan ban san komai akan wannan maganar ba you ilaya. kai makaryaci mai yaudari kuma azzalimi uhu komai mai zaki ce kice ni dai ba ruwa na mu muna tare da MD mai nasara mai nasara mutumin kirki ne mutum ne da Allah ya jarabce shi a rayuwarsa da abubuwa daban-daban wannan gaskiya ne to amma wanda kike cewa mai nasara mutumin kirki ne kenan shi mujahid ba mutumin kirki ba ne? ya mujahid mutumin kirki ne amma mi mm, saboda shi kin tsane shi baki kaunar sa ko gaskiya dai kan ba ta ƙaunarsa wannan shine so nawa waje dangi ita fa yanzu da ita asa ta fi so ta aure mai nasara kawai ba zan hana ki auren wannan mutumin da mutuwa take farautarsa ba wallahi kuwa kusan kowa so yake kashe shi ba ya mallaki dukiya mutumin da duk wanda ya raba sai ya mutu mutumin da yake hada ka fada da tsautsayi wallahi kuwa haka ne amma kuma dai me ya daidaita aure wannan mujahid din ai gwara ta aure mai nasara kai nasara raba ni da asiya ka wanke kwakwalwata ka sanya mata san dan uwanka kwalle ko faɗa ka ƙara abinda muka aikata kenan abinda kuka aikata kwata kwata baya cikin halayyar mu'mina uhu to ni na ruwana ina ruwana ni fa ba wani waye waye fa da kake gani na din nan fa ina ji da kaina ba kai yaro ne lokacin da nake kamar ka dan yankan da nake shi yafi naka su dai uhu kuma ne dai ta asiya dai ba za ta aure ka ba insha Allah mai nasara za ta aura ko da ko da ta aure shi zai mutu ita ma ta mutu ne You could explain times. Oh. Salamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Muna yi ma kowa fatan alkhairi da fatan kowa na cikin koshin lafiya masu tambaya na suna so a musu tallan kasuwancin su. To wannan da ce nambar wayata ta WhatsApp za ku yi min magana domin tallata kasuwancin ku. Ni ma abin da nake tunani kenan. Masu so a musu bidiyo akan abin da ya shafa harkan kasuwancin su ko kuma biki ko suna ko harkan siyasa ko ma dai menene idan kuna so a muku bidiyo akai. To wannan da ce nambar wayata za ku yi min magana ta WhatsApp WhatsApp kadai banda kira sai kun zo.